al'ada wani yanayi ne da mata suka saba da shi a cikin rayuwarsu ta yau da gobe a lokacin da suke shekarunsu na haihuwa shi wannan al'ada abu ne wanda yake zuwa da wasu larurori ga matan nan wasu zai zo masu da sauƙi wasu zai zo masu kuma da wahala kashi 80 zuwa 90 na mata suna fama da irin wannan laruran amma ƙasa da kashi ashirin ne suke samun wanda zai yi tsanani wanda zai iya shafa uh, relationship ɗinsu tsakaninsu da mutane ko kuma aikinsu so mu'amalarsu za ka ga ta canza da su da iyalansu ko abokansu ko kuma a wurin da suke aiki su wa'annan abubuwa da suke shafan mace za su iya zuwa tun sati biyu zuwa ɗaya kafin ta fara al'ada sannan kuma ya ci gaba har lokacin da ta fara al'ada ɗin. zai iya zuwa farko da kamar su ciwon kai canjin yanayi ta ji ba ta son wasu abubuwa ta ji ba ta so a dame ta ta zama mai yawan fada ko kuma ta samu ciwon mara ko ciwon kai ko amai wasu wasu ba sa iya yin komi a lokacin da suke al'adan nan kuma a lokacin ba abu ne wanda za ta fita ta gaya ma koda wanda take tare da su ba bare kuma wanda take aiki da su. so a lokacin da take yin al'adar nan ya kamata a ce an taimaka mata da wasu da yin yadda ake mu'amala da ita ya zama na cewa an ba ta wani taimako na musamman a lokacin da take al'adar nan su wannan yanayin da take shiga ciki zai iya zama wanda da kanshi zai tafi ba tare da ta yi komi ba wani lokacin kuma sai ta sha magani ga macen da ta san cewa tana shan wahala a lokacin da take yin al'ada ya kamata tun kafin ta samu ciwon nan ya fara zo mata ta tanaji maganin da take sha wanda ake bayarwa na ciwon mara ko ciwon kai haka ko kuma na wani yanayi da take shiga sannan kuma duk abubuwan da ta san cewa suna kara mata ko da abinci ne wani zaka ga yana buƙatar wani abu da zai ci a lokacin da yake cikin wannan yanayin ya kamata ta ci abin da take so sannan kuma ta yi amfani da ko irin hot water bottle ɗin wanda zai kawo mata sauki na wannan cutuka da take ji sannan kuma su wa'anda suke tare da ita su ba ta a psychological support yadda cewa za ta samu wannan yanayin a cikin sauki su magungunan da ake bayarwa a ko'ina ana samun su wanda za ta sha don ta samu sauki. Eh, ya kamata mata su mai da cewa su san cewa al'ada wani abu ne wanda za su iya zuwa su faɗi cewa ga abin da suke ji don a taimaka musu ba abu ne wanda za ta ji kunya ba ta zauna a cikin aiki tana cikin damuwa amma ta kasa zuwa ta yi magana duk macen da take jin wannan alamomi na al'ada wanda ta san tana samu ko kafin ta yi al'ada ko bayan ta fara al'ada din akwai magunguna wanda za a bata wanda ya zamana cewa in ta je ko da chemist ne wanda yake ko a unguwarsu games ɗin da ta san cewa za a iya bata magani mai kyau za ta iya zuwa a bata ta sha in kuma tana cikin wani yanayi da lalle sai ta je asibiti tunda wasu suna samun ciwon ciki mai tsanani wanda sai an musu allura to za ta iya zuwa asibitin da ke kusa da ita don a bata taimako.